bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin 28 ko ga watan zulqa'ida hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma ya zo daidai da 25 ga watan sha ɗaya shekara ta miladiya dubu biyu da takwas da hudu ga wancan da bakwai kenan a wannan darasi namu na mako mako cikin karatun littafin ka'idatun dalila fi tawassuli wal wasila wallafar shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallama tana 728 kuma wannan shine majalisinmu na hamsin da shida a cikin karatun wannan littafi ina muka kwana wa qalita faqal ulama'u to dan uwa malam sani bai ji daɗi ba sai mai addu'a Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya wa qad وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي وأن هذا النذر نذر شرك لا يوفى به وكذلك الحلف بالقرآن بالمخلوقات لا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينعقد يمينه كما تقدم ذكره ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين بل نهى عن الحلف بهذا اليمين بهذه اليمين فإنه لم يجوز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق فكيف فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله malam yana magana akan al-iqsamu ala Allah bil makhluqina ayi wa Allah madaukakin sarki rantsuwa akan cewa sai yayi abu kaza sannan rantsuwar ta kasance da wani halitta daga cikin halittunsa da mala yake cewa wannan ba shari'a bane kuma wannan ba a kira shi tawassuli ka kira wani kai rantsuwa da shi kuma rantsuwan nan Allah kake yi wa cewa sai yayi kaza ka rantse da rawanin wane ko ka rantse da shehu wane ko ka rantse da annabi wane ubangiji sai ka yi kaza wannan shine al-iqsamu ala Allah bil makhluqina wanda kuma wannan baya shiga karkashin abin da ake cewa tawassuli wannan bai halatta ba shine ibnu taymiya yake cewa qad ittafaqa ulama kuma malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki sun haɗu ala annahu la yajuzu li ahadin bisa cewa bai halatta ga wani ba an yanzura li ghairi yayi bakance ga wani Allah la li wa la li ghairi bai halatta ba ga annabi ko ga wani annabi mutum ya ce yayi bakance ga wani idan wane nashi marar lafiya ya samu sauki to zai yanka masa sa ko dan abin da zai yanka masa sa ko dan maraki ko kuma ainihin zai yi sadaka da kuɗi kaza wannan bai halatta ba ka yi ma wani makhluki irin wannan bakance kamar yadda yake gudana ga wasu jahilai waɗanda suke yi ma wasu da suke cewa waliyai ne yi musu irin wannan bakacen daga mutum ya ɗauki ɗan akuya ko rago ko maraƙi ko ainihin bujumin sa ya tafi makabarta da sunan ya tafi gurin waliyewa ne akan cewa yana da bukata da zai gittiya masa idan ya biya masa bukatarsa shi kuma zai yanka wannan dan marakin ko wannan ragon ga shi wannan na cikin kabari din da yake kwance wannan shirka ce da Allah bata halatta ba ba wani wanda yake da wannan haƙƙin sai Allah shi kadai da ake yi wa bakanci wa ubangiji idan ka bani abu kaza da nake nema ka biya min bukata ta iri kaza to ubangiji zan yi sadaka da kuɗi kaza ko ubangiji zan yanka raguna ko zan yanka shanu wannan ubangiji ake yi wa yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ubangiji ya yabi masu cika irin wannan alwashin idan sun yi amma duk wanda zai yi alwashi wanda yake na saban Allah ne to bai kamata ya cika wannan alwashin ba bayan ya ji hukuncin Allah a kansa man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si wanda duk yayi alwashin zai yi wa Allah biyayya to ya cika wannan alwashin wanda kuma yayi alwashin zai saba wa Allah to kada ya saba wa Allah din wannan alwashi din kuma babu kafara a kansa domin asali ma bai halatta ba rantsuwar da ta halatta ita ake wa kafara amma rantsuwar da daman can ba ta halatta ba babu ma maganar kafara akan mutum ya yi rantsuwa da kabarin wani ko ya rantsuwa da wani annabi ko da mala'ika ko da waliyi ko da shaidanu wannan rantsuwar ba ta ma kullu ba ballantana a ce idan mutum ya warware ta zai yi kafara shine malai yake cewa wannan ittifaki ne da malamai kakaf suka yi akan sa cewa bai halatta ba ba a yi wa kowa ko annabi ko wani annabi wa anna hadha nazru shirkin la yufa bihi wannan alwashin wannan bakancan na shirka ne ba ma a cika shi da mutum zai yi shi bisa jahilci sannan ya ji hukuncin Allah dangane da shi to ba bai halatta ya ce zai cika wannan alwashin ba wa kadhalika alhalifu bil qur'an wannan ba zai zama haka ba wa kadhalika alhalif bil qur'an sai dai wa kadhalika alhalif bil makhluqat wannan bil qur'an ta zama ce domin alhalif bil qur'an sifa ce alquran sifa ce daga sifofin Allah kuma bil ijma ijma'in malamai kakab ya kullu akan cewa ya halatta a rantsuwa da sifar ubangiji ka rantse da sifa ta ubangiji ya halatta maganar alqur'ani magana ce ta Allah saboda ka sifar sace Allah ya kira alqur'ani maganarsa wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa'jurhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablughu ma'mana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun saboda haka a <clears throat> rantsuwa da alqur'ani wannan rantsuwa ne da ubangiji rantsuwa ne da Allah haka wannan kalmar bil qur'ani kalma ce mukhama babu ita ne yace a ƙasa eh? eh haka ya kamata ba ma Allah ba ba Allah wa bil haka nan halitta da rantsuwa da sauran halittu la yan'aqidu bihi al-yamin wannan rantsuwar ba za ta kullu ba ka rantse da wani mahaluki wala kaffarata fihi kuma babu kaffara idan mutum ya rantsuwa da wani mahaluki alqur'ani kuma ba mahaluki bane kaga ashe za a yi rantsuwa da shi wannan kuma ita ce aqidar ibnu taymiya cewa alqur'ani maganar Allah ce minhu bada wa ilayhi ya'ud kuma alqur'an laysa makhluqan wannan magana ce da ibn taymiya ya nanata ta da dama a cikin littafansa da yawa a gurare daban-daban saboda haka wanda ya wala kaffara ta fihi babu kaffara a cikin irin wannan rantsuwar hatta law halafa bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lam yan'aqid yaminuhu ko da mutum zai rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan rantsuwar bata kullu ba akwai jahilai da suke rantsuwa da annabi sallallahu alaihi ya rantse da manzon Allah wani ma yana ganin yi rantsuwa ta koli in yace maka ya rantse da Allah wataƙila ba za ka yadda ba amma yace ya rantse da manzo Allah sai ka yadda saboda haka in ya so ya girmama maka rantsuwar sai ce ya rantse har da manzo Allah ba to an wuce magana rantsuwa da Allah domin rantsuwa da Allah ta zama kwama kowa yana yin ta kuma ba a tsoron Allah anan to amma in rantse da manzo Allah sai ka fi nutsuwa ka fi yadda to wannan bai halatta ba kuma irin wannan rantsuwar ba ta kullu ba in ka ji mutum ya maka wannan rantsuwar to kaka yarda لا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه حتى ولو حلف حتى لو حلف بالنبي لم لم ينعقد يمينه كما تقدم ذكره ابن تيمية هي والنبيان أبايا ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء وما دام متون زي رنسوا دا النبي صلى الله عليه وسلم سنن يور ولي رنسوا سا أقول أن لو كتم ما لم يمفيا يوم ما لم يسنا شو أباب كفارة أو أن رنسوا domin rantsuwar da ta kullu ita ake wa kafara amma rantsuwar da bata kullu ba ai babu maganar kuma kafara akan ta domin kafara shine warware rantsuwa to da man can bata kullu ba me zaka warware kamalikin wa shafi'i wa abi hanifa kamar malik da shafi'i da abu hanifa da ahmad cikin ruwayoyin ɗaya daga cikin ruwayoyinsa biyu abinda suke cewa wannan rantsuwar bata da ma kafara domin bata ma kullu ba balle ta buƙaci kafara bal naha anil halifi bi yamin bal naha anil halifi bi yamin bari ma imam ahmad shi kansa banda ma ɗaya daga cikin ruwayoyinsa wacce ta dace da sauran malamai da suka ce babu babu kafara an samu ruwayar da shi kansa yake hana rantsuwa da irin wannan rantsuwar fa innahu lam yajuz an yahlufa biha ar-rajulu fa idza lam yajuz an yahlufa biha ar-rajul idan bai halatta mutum ya yi rantsuwa da wannan nau'i na rantsuwa ba bai halatta mutum ya ce ya rantsi da manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya rantsi da wani mahaluki ba wala yuqsimu biha ala wala yuqsima biha ala makhluqin kuma ba za ka yi wa mahaluki dan uwanka rantsuwa irin wannan rantsuwar ba bai halatta ka yi ba fa kaifa yuqsimu biha ala al-khaliq jalla jalaluhu to ta yaya kuma za ka yi wa Allah irin wannan rantsuwar idan har dan uwanka mahaluki ba za ka ce ka rantse masa da wani wanda yake mahaluki irinsa ba kuma ya zama rantsuwar ta kullu to ya kuma za ka rantse wa Allah irin wannan rantsuwar ka ce ka rantse masa da wani sai ya yi maka kaza wannan abubuwa ne da suke ta faruwa ko suka yi ta faruwa tun lokacin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin jahilai suna irin wannan to shi yasa yake ta bayani akan cewa wannan bai halatta ba wa amma su'alu bihi min ghairi iqsamin bihi فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء أما السؤال به به الضمير هنا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم a roƙi Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da zatin annabi ko da darajar annabi min ghairi iqsamin bihi ba tare da rantsuwa da shi ba fa hadha aidan mimma mana'a minhu ghairu wahid min ulama wannan ma wani abu ne da malamai ba ɗaya ba ba biyu ba malamai da dama sun hana wannan والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك kuma sunnoni da suka zo sahihai daga annabi sallallahu alaihi wasallama da maganganun da aka samu daga khalifofinsa shiryayyu guda hudu su ma suna nuna bai halatta ba fa inna hadha inna ma yaf'aluhu man yaf'aluhu ala annahu qurbatun wa ta'atun wa annahu shi irin wannan roƙo da zatin annabi sallallahu alaihi wasallama ko da martabar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake yin irin wannan roƙon yana yin shi ne a matsayin yana yin biyayya ko yana yin da'a ga Allah ya ɗauke shi a matsayin biyayya ne ga Allah kusanci ne ga Allah kuma yin haka zai sa a ansa addu'arsa wa ma kana min hadha an-naw'i to duk abin da aka ce da'a ce duk abin da aka ce kusanci ne ga Allah fa imma an yakuna wajiban ko dai abin nan ya zama wajibi ne don haka kowa tilas sai yayi wa in ma ne kuna mustahabban ko kuma ya zama mustahabbi ne ana son kai in kai zaka samu lada duk abin da aka ce da'a ce duk abin da aka ce ibada ce duk abin da aka kira shi kusanci zuwa ga Allah ko dai ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi ba zai rasa ɗaya daga cikin hukunce hukuncen nan guda biyu ba duk abin da aka ce maka da'a ce ga Allah to a gaya maka hukuncinta wannan da'ar ta wajibi ce ko kuma a wannan da'ar ta mustahabbi ce kowane ɗaya daga cikin waɗannan hukunce-hukunce guda biyu yana buƙatar dalili daga Allah da manzansa ba zai yiwu abu ya zama da'a ga Allah ba ba tare da ubangiji shi yace ayi abun ba ba tare da manzo sallallahu alaihi wasallam shi yace ayi abun ba haka nan babu abin da zai zama da'a ga Allah ba eh, ya zama da'a ga Allah mustahabbi ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi umarni ayi shi ba ba tare da alqur'ani ya zo da shi ba dole ne idan dai wajibi ne ko mustahabi ne sai an samu dalilin sa a cikin alkur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan yake daukan ɗaya daga cikin waɗannan hukunce hukunce biyu idan ba haka ba to zai kasance in ma bid'a ne in ma saban Allah ne idan an jingina shi da bautar Allah tare da cewa babu wani nassi da yazo akan cewa wannan bautar Allah ne to ya zama bid'a in ma kuma an samu nassi wanda ya hana abin to ya zama ma'asiya ya zama saban Allah wa ma kana min hadha an-naw'i fa imma an yakuna wajiban wa imma an yakuna mustahabban wa kullu ma kana wajiban duk abin da ya kasance wajibi ne aw mustahabban ko ya zama mustahabbi ne fil ibadati a cikin ayyukan ibada wal ad'iyati da ayyukan addu'o'i فلا بد أن يشرعه sallallahu alaihi wa sallama وسلم لأمته to babu makawa sai manzo Allah sallallahu alaihi ya shar'anta wa al'umma ta wannan abu babu abin da zai zama wajibi a kanmu mu yi idan mun yi Allah zai sakanka mana ko ya zama mustahabbi ne a kanmu mu yi shi idan mun yi shi za mu samu dada kuma ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni da wannan abin ba ba zai yiwu ba tunda babu wani abin da manzo Allah ya bari wanda zai kusantar da mu zuwa ga Allah bai umarce mu da shi ba domin ya faɗa shi da kansa yace ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah wa yub'idukum 'ala an-nar illa wa qad amartukum bihi babu wani abin da na sani na bari wanda yake kusantar da ku zuwa ga Allah yake nisantar da ku zuwa ga wuta face na umarce ku da abin to ba yadda za a ce ka kaza mustahabbi ne kaza wajibi ne amma kuma ba za a samu umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam akan ayi abin ba idan ku aka ce an samu mustahabbi ko an samu wajibi baya cikin umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam to anan akwai jingina tuhuma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ya ɓoye wani abu na wajibi da ya zama tilas ga al'umma su yi aiki da shi bai gaya musu ba kaga wannan ba karamar tuhuma ce kake wa manzo sallallahu alaihi wasallama gaba daya amincewar da Allah ya yi masa ka ta ya amince shi ya zaɓe shi ya bashi ai ai ai abin isar da saƙonsa kai kuma ka zo ka rushe wannan amincewar ubangiji ya ɗora masa isarwa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalata ubangiji in dai baka isar abin aka umarce ka kai ba to baka isar da sakon da ubangiji ya baka ba annabi kuma bai bar duniya ba sai da ya isar da duk abin ubangiji ya dora masa ya isar babu wani abin ya rage a cikin hudu basa kwana abin ya gaya wa mutane abin da ya gaya wa ala hal ala hal allahumma allahumma allahumma haka ya rika cewa ya ubangiji na isar shin jama'a na isar na isar ya ubangiji kai shaida ya ubangiji kai shaida zai kafa shaida zai kafa ubangiji shaida akan abin da bai yi ba ba zai yi ba haka babu wani abu da zaka kirawo shi addini ne kusanci ne ga Allah ba kuma tare da ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi ba in kuma har ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarni da shi ba to ka tabbata wannan baya daga cikin abin da zamu bautatawa Allah da shi baya daga cikin abin da zamu kusanci ubangiji da shi shine abinda ibn taymiya yake faɗa to haka duk abinda zaka ce shari'a ce a yi shi da sunan ibada ko a yi shi da sunan addu'a wannan zai kusantar da mu ga Allah fala budda an yashra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama li ummatihi dole ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta shi ga al'umma fa idza lam yashra' hadha li ummatihi lam yakun wajiban wala mustahabban in kuwa har manzo Allah ba shi ya shar'anta wannan ba to babu yadda za a iya zama wajibi babu yadda za a iya zama mustahabbi wala yakunu qurbatan wala ta'atan babu yadda za a iya zama kusanci zuwa ga Allah babu yadda za a iya zama da'a biyayya ga Allah wala sababan li ijabati du'a babu yadda za a iya zama wani dalili ne da zai sa Allah ya amsa addu'ar mutum kaga ashe kenan da irin wannan tawassulin da zaki ko da martaba ko da daraja da ta kasance da ya kasance wani abu ne da zamu kusanci Allah da shi da tilas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu hakan ya koya mana hakan to amma kasancewar ba a samu wata sunna sahihiya daga manzo sallallahu alaihi wasallam da take dauke da wannan ba bal ma da aka samu yana nuna aka san haka cikin maganganunsa da ayyukansa da ayyukan sahabbansa babu shakka wannan sai yake nuna mana cewa ashe wannan kenan ba addini bane ba ibada bace ba wani abu bane da zai sa a karba addu'a mu ta qad bas ɗin kalami ala hadha kullihi ibnu taymiya idan ba manta ba ga wanda suke rike karatu yayi wannan bayani a baya a fadade faman i'taqada zalika fi hadha aw فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة wanda duk ya kudirce wannan fi haza au fi haza dangane da annabi sallallahu alaihi ko dangane da wani annabi sallallahu alaihi ya kudirce cewa yin wannan tawassuli din yana daga cikin addini fa huwa dhallun ibnu taymiya ce wannan bata ce ne wa kanat bid'atuhu min al bid'a sayyi'a kuma bid'a tana daga cikin bid'o'i masu muni shin cewar da yayi min al bid'a sayyi'a ya nuna akwai al bid'a al hasana a gurin sa a'a wannan shi ita sayyi'a shine abin da ake faɗa da larabci a ce sifatul kashifa sifa da za ta ƙara fito maka da abu ƙarara ba wai dan abin bai kunshi wannan sifar ba a an ƙara wannan sifar ne don ta ƙara fito maka da da shi abin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda salat bai halatta a zubar da jinin mutum musulmi ba yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah akwai wanda zai zama musulmi baya shaidawa kuma babu abin da dole duk musulmi yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah amma annabi ya kara da yashhadu an la ilaha illallah dan ta zama sifa kashifa lil muslim aka ce menene musulmi ka ce shine wanda yake shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah alqur'ani irin wannan ya zo kamar inda Allah yake cewa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi akwai wani wanda yake kiran wani Allah ba Allah ba kuma yake da hujja babu kaga la burhana wannan sifa ce kashifa ba wai yana nuna akwai wanda yake yi yana da hujja ba akwai wanda yake yi baya da hujja Allah yana magana akan wanda baya da hujja a'a wannan la burhana lahu bihi yana nufin dukkan wani ma wanda yake kiran wani ba Allah ba baya da hujja saboda ka wannan ita ce sifa kashifa kalmar sayya ana tana nufin duk bid'a mummuna ce wa qad tabayyana bil hadith sahih bil ahadith sahiha وما استقرئ من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عنده كما حقيقة يا بينا تانجر حديثي إن غنتته da abin da aka samu ta bincike na kalaicewa daga halaye na annabi sallallahu alaihi wasallama da na halifofinsa shiryayyu anna hadha cewa irin wannan tawassulin lam yakun mashru'an indahum bai zama shari'a a gurinsu ba wa aidan har ila yau dai ta bayyana annahu su'alun lillahi ta'ala bi sababin la yunasibu ijabata du'a ya riga ya bayyana kuma yayi wannan bayanin a baya cewa wannan roƙon Allah ne tare da amfani da wani sababi wanda bai dace da amsa addu'a ba ka roƙi Allah bi sababin ajnabiyyin da wani sababin da yake ba naka ba abinda kai kai yake naka shi kake roƙon Allah da shi ka yi sallah wannan sallah haƙƙin kace taka ce bautar kai ka yi ta to sai ka roƙi Allah da wannan bautar ka yi karatun Qur'ani ka roƙi Allah da karatun Qur'ani ka yi da'a ka yi imani ka roƙi Allah da wannan ka roƙi Allah da wani sabab wanda yake yunasibu ijabatar du'a na ubangiji na yi maka biyayya na yi abin da ka sani ya ubangiji ka amsa mun addu'a kaga anan ka roƙe shi da wani sabab yunasibu ijabatar du'a ya ubangiji kai mai gafara ne ka gafarta mu ka roƙe shi da sifarsa wacce take ta dace da irin addu'a da kake ya ubangiji kai mai azartawa ne ka azarta ne ka roƙe shi da wani sabab wanda yake nasiru ijabatar du'a ya dace da amsa addu'ar taka amma lokacin da kace ya ubangiji dan alfarmar wani alfarmar nan tashi ce ba taka bace saboda ka roƙe shi da wani abu wanda yake ajnabi wani ne yayi ma wani aiki sai ka je ka ce wani dan aikin da wani min kai min kaza ah, to kai kai min wani shi yayi wannan aikin saboda haka nashi ne shi in shi zai roka maka ya ce wa ya wani dan aikin da nayi maka yi ma wani kaza kaga anan shi ya roki ubangiji da wani abin da yake nashi ne wannan ne ake kira shafa'a akwai shafa'a shi yasa ake zuwa gurin manzo sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a to kaga in yayi addu'a wannan shafa'a ce yana roƙon ubangiji da matsayin da yake da shi a gurin Allah amma kai ka je ka roƙe shi da matsayinsa shi to wannan ka roƙi ubangiji da abin da ba naka ba wa annahu kasu suali bil ka'aba wato sannan irin wannan roƙo ɗin ka ce dan wane ko dan darajar wane ko dan martabar wane daidai yake ka ce dan ka'aba yi mun kaza ko dan atsuri dutsen turi sina yi mun kaza ko dan alkursiyi a yi mun kaza ko dan al'arshi a yi mun kaza ko dan masallacin gadan kaya yi mun kaza duk waɗannan gurare gurare ne masu daraja masu alfarma masu girma ubangiji ya rantse da watsori amma kuma wannan girman ba ya da alaka da kai kai kai ka nemi naka matsayin gurin Allah sai ka roƙi Allah da wannan matsayin ba wanda yake inkarin cewa Ka'aba guri ne wanda yake da girma da daraja ɗaki ne daga cikin ɗakunan ubangiji bal shine ba mafi girma a cikin masallatai na ubangiji amma ba za ka roƙi Allah da wannan ba haka nan masallatai duk na Allah ne amma ba za ka roƙi Allah da wannan ba wa ghairi zalika min al makhluqati da sauran halittu daban-daban ba waɗannan ba wa ma'lumun ibn taymiya ce kuma abin ne sananne anna su'al Allah bil makhluqati laysa huwa mashru'an ka roki Allah da halittu ka ce dan wani wannan kowa ya san babu inda aka ce shari'a ce ai haka babu inda nassi ya zo akan wannan a alqur'ani ko a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ba mai ja akan wannan kama anna al-iqsama biha laysa mashru'an haka nan rantsuwa da halittu bai halatta ba wannan kowa ya san haka ba za ka rantse da ka'aba ba ba za ka rantse da da masallaci ba ba za ka rantse da dutsen tsoro sina ba duk ba za ka yi wannan ba dan waɗannan duk makhluqati ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut wanda duk zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shiru saboda in ka rantse da wani Allah ba ka yi rantsuwa da Allah ba kai rantsuwa ne da waninsa man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka wanzo yace wanda ya rantsi da wani Allah ya shirka saboda haka wannan abu ne wanda aka riga aka sani bal huwa manhiyun anhu abu ne ma da aka hana a shari'a ma annahu la yasubu li ahadin an yahlifa bi makhluqin to kamar yanda bai halatta ga wani ba yayi rantsuwa da wani mahaluki fala yahlifu ala Allah bi makhluqin ba zai rantse wa Allah ba da wani mahaluki wala yas'aluhu bi nafsi makhluqin ba zai roƙi Allah da zatin wani mahaluki ba wa inda ma yas'alu bil asbab allati tunasibu ijabata du'a zai roki Allah ne da sababba wanda suka dace da amsa addu'ar mai addu'a kamar yadda aka yi bayani a baya kama taqaddama tafsiluhu kamar yadda bayanin wannan ya gabata a baya daki daki lakin قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم ولكن laysa bil manquli an annabi sallallahu alaihi wasallam shay'un thabitun bal kulluha mawdu'a ibnu taymiya yace sai dai an ruwaito wajen halaccin yin haka din an ruwaito wasu asar wasu ruwayoyi wa an ruwaito wasu maganganu an ba'd ahli ilmi daga wasu malamai walakin sai dai abin da ya kamata a sani laysa bil manquli an annabi sallallahu alaihi wasallam shay'un thabitun duk abinda aka shiro daga annabi aka jingina masa dangane da wannan mas'ala cewa ya halatta babu wani abin da yake tabbatacce bal kullu ha kulluha a duk hadisan da suka zo akan wannan hadisai ne waɗanda suke bara gurbi wa amma naqlu amman laysa qawluhu hujjatan fa ba'dahu thabitun wa ba'dahu laysa bi amma a ciro magana daga wani wanda maganarsa bata zama hujja ba a ce wani malami ya ce halal ne wani malami ya yi wani malami ya je kabarin mana ya yi tawassuli da shi wani abin ya tabbata wani abin bai tabbata ba ga wanda bai tabbata ba kaga babu ma maganar a jingina masa magana a ce ya faɗa ko yayi wannan bai inganta ba bai ma dace a yi haka ba ga wanda kuma bai ya tabbata yayi din maganar ta ba hujja bace aikin ta ba hujja bane hujja tana cikin maganar Allah da sa sallallahu alaihi wasallam wal hadithu alladhi rawahu ahmad wa ibn majah hadisin nan da imamu ahmad ya ruwaito haka nan ibnu majah ya rawaito shi a cikin sunan dinsa wa fihi wanda a cikin sa da akwai jumlar da take cewa bi haqqi sa'ilina alayka wa bi haqqi mamshaya hadha ya ubangiji ina roƙonka da haƙƙin masu roƙonka da haƙƙin masu roƙonka a kanka ina roƙonka da haƙƙin tafiyar nan tsawa wani ya yawa yan bid'a suna hujja da wannan akan halaccin tawassuli da zati ce kashi an yi tawassuli bis sa'irina masu roƙo an yi tawassuli da su mutum yayi yi tawassuli da tafiyarsa wanda ai duk makhluqat ne yaya za ka yi tawassuli da makhluqat idan da bai halatta ba annabi ya ce mutum ya faɗi haka kaga kenan ya halatta tawassuli ابن تيمية شيخ أن حديثي رواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا خرج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر لي وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي يقضي صلاته. حديث مالك يتي إمام أحمد يا رويتوش أتكن كندنسا مسولة المسند. shi kuma daga waki ibn al-jarrah al ruasi daga fudayl ibn marzuq al-kufi daga atiya atiya ibn abi sa'id al-aufi an abi sa'id al-khudri عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من قال إذا خرج إلى الصلاة وند زي yayin da ya fita sallah yake ce Allahumma ya ubangiji inni as'aluka bi haqqi sa'ilina alayka ya ubangiji ina roƙonka da haƙƙin masu roƙonka akanka wa bi haqqi mamshaya hadha ina roƙonka da haƙƙin wannan tafiya tawa fa inni lam akhruju ashiran wala batira ya ubangiji ban fito dan nuna girman kai ba ko dan nuna isa da takama wala riya'an wala sum'a ban fito dan nuna riya ko dan nuna dan aji a faɗa ba kharajtu tiqa sakhatika na fito dan gudun kushinka wabtiga a marzatika dan neman yardarka as'aluka an tunqidhani minan nar ina roƙonka ka tserar da ni daga wuta wa an tudkhilani janna kuma ka shigar da ni aljanna wa an taghfira kuma ka gafarta min dhunubaina innahu la yaghfiru zunuba illa anta babu mai gafarta zunubai sai kai kadai kharaja ma'ahu 70000 malak mala'iku dubu saba'in za su fita tare da shi na lahu suna nema masa gafara wa aqbala Allahu alaihi biwajhihi ubangiji ya fuskanto shi da fuskarsa hatta yaqdi salatahu har sai ya gama sallarsa to masu tawassuli suka ce a cikin wannan hadisi akwai dalilin halaccin yin tawassuli da zatin mahalukina saboda an ce bi haƙƙi sa'ilina wa bi haƙƙi mamshaya shine ibnu taymiya ya koro wannan hadisin domin ya bada misali na hadisan da ake kawowa a babin tawassuli wanda ba su inganta ba a babin tawassuli da zati wanda ba su inganta ba yace wa hadha alhadith huwa min riwayat aqiyat al-awfi wannan hadisi wanda ya ruwaito shi kamar yadda kuka gani a cikin salsalar isnadin sa shine aqiya al-awfi shi kuma an abi sa'id daga abu sa'id wa huwa da'ifun bi ijma'i ahli al-ilm shi kuma wannan aqiya da'ifi ne mai rauni ne da ijma'in marsana ilimin hadisi in ka je ka duba kundin tarihin marwaita hadisi abinda za ka gani dangane da atiyatul aufi baya da daɗi baya da kyau babu yabo abinda duk suke faɗa shine mai rauni ne hatta zahabi a cikin littafin sa du'afa abinda yake cewa mujma'un ala dhafi an yi ijma'i akan rauninsa sa haka babu inda ya samu ainihin yabo ko da ma daga bakin waɗanda suke masu sassauci irin su Ibn hibban irin su al'ijili da sauran ko su ba su yabe shi ba saboda haka an yi kwatsa-kwatsa da shi bayan wannan an jefe shi da shi'a bayan wannan an jefe shi da tadlisi tadlisi kuma wanda yake mai muna tadlisi shine ɓoye aibi abu mai aibi ka ɓoye shi shine ake kira tadlisi a hadisi akwai abin da ake cewa tadlisi a ya zama a cikin isnadi akwai aibi wanda idan ka fito da shi malamai ba za su karɓi hadisin ba to sai ka yi dabaru ta yadda za ka ɓoye aibin idan aka sa ido akan hadisin kawai ba tare da an yi zuzzurfan bincike ba sai a karɓi hadisin ana kallon isnadin sai a cewa a wannan isnadi karɓaɓɓe ne to abin da aka tuhumi shi a tsiyatul aufi da shi shine yana tadlisi kuma mummunan tadlisi yana da ruwaya daga Abu Sa'id al-Khudri lokacin Abu Sa'id al-Khudri yana da rai yana zuwa gurin karatun sa ya zauna ya ji hadisai da manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya ji hadisai daga Abu Sa'id al-Khudri bayan rasuwar Abu Sa'id al-Khudri sai ya koma zuwa ga wani mutum da ake kira Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi shi ko na mutum makaryaci ne shahararre ne a lokacinsa mai yi wa manzo Allah ƙarya ne mai kera hadisan jabu da jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai a tsayatul aufi sai ya koma majalisinsa sai yake jin hadisan wannan mutum in ya tashi ba da hadisin wannan mutum makaryaci wanda kowa ya shahara ya san shi da ƙarya sai ya yi masa alkunya da abu sa'id sai ya ce ya ji abu sa'id ya ce annabi ya ce kaga wanda ya san shi da ɗaukan ilimi daga abu sa'id al-khudri abinda zai kawo a tunaninsa cewa abu sa'id al-khudri yake nufi tunda an san shi yana halattar majalisinsa lokacin yana da rai ba zai taɓa kawowa cewa wannan makaryacin yake nufi da abu sa'id ba kaga nan akwai ɓoye aibi akwai tadlisi kuma mummuna ka ɗauki sahabin manzon Allah ka ɗauko wani makaryaci wanda ba sahabi ba wani makaryaci sannan ka yi musu alkunya ɗaya ka haɗa su alkunya ka dinga kawo maganganu kana haɗa na makaryacin da na mai gaskiyar guri guda kaga wannan ai ba ƙaramin laifi ba ne to shi yasa malamai suka yi watsi da shi suka yi fancikali da shi bayan raunin su kuma ga ta dalili sannan kuma ga bid'a ta tare da shi to kaga shi ne fa mai wannan hadisin kuma daga Abu Sa'id din ya kaga zai yiwu ya zama Abu Sa'id wannan ne kuma ko da ma zai ce al-khudri ai mai rauni ne shi kathirul khata ne kamar da ibnu hajar ya wasa shi mai yawan kurakurai ko da ma bai yi wannan tadlisi ba baya wancan kwangen ko da a ce bai yi inda zai kawo ya ce daga abu sa'id al-khudri din to wannan ba zai zama karbabbe ba saboda kasancewarsa shi a karan kansa mai rauni ne to ga kuma rauni sannan kuma ga ga tadlisi sannan ga bid'a to kaga wannan hadisi bai da zai zama hujja a gurin ahlus sunna nan ne ake samun wato ta taburza da ɗan bid'a shi dan bid'a irin waɗannan hadisan su ne ainihin garkuwarsa da da rigima ta kaure ta ilimi to zai ta kawo maka su kai kuma zaka yi ta cewa bai inganta ba mai rauni ne to nan ne kuma zai shiga fada kai komai a ce kai komai kace mai rauni ni ma in daga dama sai in ce na kai ma mai rauni ne to ka ga dama ka faɗa mana abin ne na hujja ai in ka ce mai rauni ne ba sai ka hujja ba ni da nace mai rauni da ai ba haka kawai nace mai rauni bane da ka a'a akwai dalili yanzu ka ce wannan hadisi ce eh yana nan mai rauni ne saboda ruwayar atiyatul aufi ne an abi sa'id atiyatul aufi kuma ga sukan da malamai suka yi masa in ka musa je ka duba dukkan wani kundin littafi na tarajum na rijal labarurrukan malaman hadisi ka buɗo atiyatul aufi ka ga me aka faɗa akan ta abu ne mai kyau ko mara kyau babu wani wanda ya taba yabansa to kai kuma in ka ce na wani ma mai rauni ne to sai ka kawo min hujjar da take nuna mai rauni ne amma abin ba wai kawai har kawai mutum yake shakar iska kawai da ka shaki iska ki ta kaza bai ga ba haka bane da ilimi ake yi saboda haka wannan hadisi mai rauni ne da ijma'i ahlul ilm saboda rawinsa mai rauni ne wa qad ruwiya min tariqin akhar wa huwa da'ifun aidan an kuma ruwaito shi ta wata hanya daban ita ma hanyar bata inganta ba ibn sunni fi amal al-yawm wal layla ya ruwaito hadisin ta hanyar wani mutum da ake kira al-wazi ibn nafi al-uqaili shi kuma daga abu salama ibn abdurrahman shi kuma daga jabir ibn abdullah shi kuma daga bilal ladanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan siga ta zo Allahumma inna nas'aluka bi haqqis sa'ilina alayka a cikin wannan ruwaya to ita ma wannan ruwaya bata inganta ba saboda shi wannan alwazi'u ibnu nafi' kazzabun maƙaryaci ne saboda ka hadisin sa mawzu'i ne maƙaryaci ne shi yasa zaka ga irin su ibnu al har ma take suke ce suke masa ce la wazi alahu yamna'uhu min al-kadhib ba yada ainihin tsoron Allah da yake hana shi ƙarya to shine fa wannan shi wannan alwazi ibn nafi kaga hadisin sa mawdu'i ne don haka mu anan ma ibn taymiya yayi sassauci kadan da yace wa qadru huwa min tariqin akhar wa huwa da'ifun aidan kamata yace wa huwa mawdu'un wa lafdhuhu la hujjata fihi to ta fuskar isnadi kaga dai hadisin ya je kasa to ta fuskar matani kuma zai iya zama hujja a babin da muke magana akan sa na tawassuli da zati ibn taymiya ce to a lafazin sa ma kuma zai zama hujja ba inda ma za a ce mu rinsa idanunmu mu manta da batun isnadi a ce kowace sharan ma za mu karba a matsayin hadisi ne to aka kalli lafazin wannan hadisi ba zai zama hujja ba ce fa inna haqqas sa'ilina alaihi an yujibahum haƙƙin masu roƙon Allah ga akan ubangiji shine an samu kamar da yace idan sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yashkurun ubangiji ya alkawarin a roƙe shi ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangiji shi da kansa ya ce ku roƙe ni in an samu saboda haka shi ne ya ɗora wa kansa wannan haƙƙin naku ne haƙƙin ku ne ya ɗora wa kansa ba ku ko wajabta masa ba shi ya wajabta wa kansa kamar yadda yake kasaba rabbukum ala nafsihi rahma shi ya wajabta wa kansa don haka kaga haƙƙin sa'ilina alaihi shine ya ansa musu an samu su addu'ar su sifa ce tawa ta ubangiji in ka roƙi Allah da sifar sa kai abin da ba daidai ba kai ba to ai mu ba wannan muke ba tattauna akai ba ai muna tattauna ne akan ka roƙi Allah da darajar wani da zatin wani da martabar wani ba da sifar Allah ba wannan kuma bai haƙƙi sa'ilina alaika wannan sifa ce ta ubangiji domin haƙƙu sa'ilina shine ya ansa musu idan sun roƙe shi wa bi haƙƙi mamshaya hada da haƙƙin wannan tafiyar tawa menene haƙƙin wanda yake ibada tafiyar ka zuwa masallaci ibada ce haƙƙin ibada kuma shine ya baka lada wannan bayar da ladan sifa ce ta ubangiji ka roƙi ubangiji da sifar da take tashi ce roƙon Allah da sifar ta wanda yana daga cikin abin da ahlus sunna suka yi ijma'i akan sa ba akan sa muke tattauna ba ashe kaga hadisin hujjar mu ma ba hujjar ka ba an gane ko yace wa huwa haqqun ahqqahu Allah ta'ala ala nafsihi al-karima wannan haƙƙi ubangiji shi ya wajabta shi a kansa akan zatin sa mai karamci bi wa'dihi sadiki ta hanyar alkawarin da yayi ud'uni astajib lakum bi ittifaqi ahli ilmi da ittifaqin malamai gaba daya wa bi ijabihi ala nafsihi fi ahadi aqwalihim ko dai ta hanyar alkawari da yayi ko ta hanyar wajabta wa kansa da yayi malamai maganganu biyu suka yi ko dai a ce ta hanyar yayi alkawari ubangiji kuma baya saba alkawari inna allaha la yukhlifu al-mi'ad ubangiji ba ya saba alkawari don haka shi alkawarin ka roƙe shi zai ansa maka ko ko mu ce a shi ya wajabta wa kansa tun a makaran farko yadda dai duk ka faɗa sakamakon ba zai canza ba wa qad taqaddama basul kalami ala zalika in ba ku manta ba yayi magana akan irin wannan a baya saboda haka kaga mutum ya roƙi ubangiji ne a cikin wannan addu'a da wata sifa ta ubangiji shine ne an sawa masu addu'a ko kuma sakawa masu ibada wannan kuma sifa ce wanda ya sifantu da ita domin shi ya rubuta wa kansa wannan wa hadha bi manzilati thalathati alladhina sa'aluhu fil ghari wannan daidai yake da matsayin mutanen nan guda uku wanda suka roƙi Allah maɗaukakin sarki fil a cikin kogo lokacin da suka shiga kogo dutse ya rufe bakin kogon sun su uku suka sai Allah kowa ya roki Allah da abin da yayi dan Allah na ayyukan ibada ubangiji ya karba addu'ar su wannan dutse ya kau daga bakin kofar kogo suka fita wannan ashabul gari din sune sune sune ashabul raqim da ubangiji ya faɗa ar-raqim da ubangiji ya faɗa sune waɗannan mutane guda uku an gane akwai ashabul kafi ashabul kafi war raqimi ɗin ɗin shine wannan koban kamar yadda ya zo a cikin a cikin tsabara ne kusan malaman tafsiri sun yi ta sabani akan arraƙin ɗin da ake nufi allan da aka rubuta sunayensu ake nufi ko ko a sunan gurin ne arraƙin ko kuma menene arraƙin magana mafi inganci shine arraƙin kuma maganar waɗannan mutane guda uku ake nufi haka ya zo a cikin sunna sunna kuma ita ce abinda ka fassara Alƙur'ani da shi karan farko dan hatta tafsirul alƙur'ani bil ƙur'an. تفسيري ليه بالرأي فو تفسيري ليه بالمأثور ايه تفسير القرآن بالقرآن هل هو من باب التفسير بالرأي أو من باب التفسير بالمأثور بالمأثور إيه آه، أبو باتشان كبدي إيه. أنا شوهد من باب التفسير بالمأثور أما ما كان ما في إنجاز شيء من باب التفسير بالرأي التفسير بالمأثور شيء التفسير بالسنة ka ce aya kaza ita ce ta guri kaza suna ba da ma'ana kaza ko waccan aya tana fassara wannan wannan yadi ne shi yasa za ga wani guri ana sabawa wannan malamin ya ce a waccan ayar daban wannan daban wani kuma ya hada su ya ce duk za su iya haduwa ayoyi abai guda suke nufi wannan ijtihadi ne ba ba annabi bane ya ce aya kaza ta fassara aya kaza sai dai kai ijtihadi wani gurin ya dace daidai kai wani gurin kuma a samu ja wannan tafsir bin ra'ayi ne ba bil ma'sul ba bil ijtihad tafsiri ne da ijtihadi an ce bil ra'ayi ana nufin bil ijtihad tafsir bil ma'sul shine yaya manzo Allah ya fassara abu shine tafsir bil ma'sul in aka samu manzo Allah ya fassara abin kaga kuma babu wani wanda zai zo ce ga fassararsa kuma a waiwaye shi babu kuma wani wanda za a dauki fassararsa bayan ta manzo sallallahu alaihi wasallam kat an yanke domin shi aka dora wa bayani nauyin yayi bayani to kuma yayi bayani wani yanzu kuma ya ce a'a ga nashi wanda ya saba na manzo Allah a saurare shi in ya san da manzo Allah ya kawo nashi kaga yayi babban laifi in ko bai san da manzo da na manzo ba sallallahu alaihi wasallam kai ka sani sannan ka bi nashi ka saki na manzo kai kuma nan kai laifi eh duka yana cikin tafsir bil ijtihad matukar ba su jingina tafsirin su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ana faɗaɗa abin ɗauka a tafsir bil ma'thur kamar yadda suyuɗi ya littafin sa ad-durrul mansur fi tafsir bil a ciki za ka ga maganganun sahabbai za ka ga na tabi'ai wannan duk zai shiga cikin tafsir bil ijtihad ne ba bil ra'yi ba alladhina sa'aluhu fil ghari a'malihim fa innahu sa'alahu hadha bi birrihi al-'azim ɗaya daga cikin su ya roƙe shi da biyayya duk waɗannan ayyuka ubangiji ya yi umarni da su alkawarin sakamako ga waɗanda suka yi ayyukan fasara hadha kama wa alal mu'minin wannan sai ya zama kamar abinda ubangiji ya bada labari game da mu'minai bi qawlihi da fadarsa rabbana na, sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna ya ubangiji ya ubangijin mu lalle mu mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani an aminu bi rabbikum yana cewa ku yi imani da ubangijinku fa amanna sai muka yi imani rabbana faghfir lana dhunubana don haka ubangijin mu ka gafarta mana zunuban mu kaga sun roki Allah da imanin su sun roki Allah da aiwatar da abinda da ubangiji ya umarce su da shi na yin imani kaga wannan shine roƙon Allah da al'amalu Saliha da aqida ta kwarai faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina kuma ka kankare mana zunuban mu wa tawaffana ma al-abrar ka karbi rayukan mutane da mutanen wa qala ta'ala haka nan ubangiji yace innahu kana fariqun min ibadi yaquluna lalle yadda al'amarin yake wasu jama'a daga cikin bayina suna cewa rabbana amanna ya ubangiji mun yi imani faghfir lana don haka ka gafarta mana mun yi imani don haka ka gafarta mana wato ka gafarta mana a dalilin imanin da muka yi suna tawassuli da aqidan su warhamna ka ji kanmu anta khairur rahimin kai ne fiyayyen masu jin kai ta'ala haka وقال تعالى هكذا أبنجي يقول bi بخير min ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار هكذا أبنجي كي تشوك غاية مسلم شن بنا باكو لابارن أبن دي في ونن الخير با shine ga waɗanda duk suka ji tsoron ubangijinsu suna da aljannatai wanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu su suna masu zama a cikin wannan aljannatayya din zama na dindindin sannan suna da mataye waɗanda suke da tsarki wa ridwanu min Allah sannan kuma suna da wata yarda ta musamman daga Allah wallahu basirun bil ibad kuma Allah mai gani ne ga bayinsa su wane ne waɗannan bayin allazina yaquluna rabbana su ne waɗanda suke cewa ya ubangijinmu inna na amanna lalle fa mu mun yi imani faghfir lana don haka ka gafarta mana zanubanmu faghfir lana zunubana wa qina azaban nar ka gafarta mana zanubanmu ka kuma tsare mu shiga azabar wuta kaga anan sun roƙi Allah da imanin sun roƙi Allah da abin da ya umarce su su yi shine na imani wa kana ibn mas'ud yaqulu fi sahar ibn mas'ud yana faɗa a goshin asuba wato sulusun dare na ƙarshe yakan tashi yana addu'a wannan ya gabata a baya yana cewa Allahumma da'autan Allahumma da'autani fa ajabtu wa amartani fa ata'tu wa hadha saharun faghfirli ya ubangiji ka kirawo ni in yi imani kuma na ansa wannan kira naka ya ubangiji ka umarce ni kuma na yi biyayya ga umarnin da ka yi min wa hadha saharun to gamu a sulusin dare na ƙarshe gefin asuba fafirli don haka ya ubangiji ka gafarta min kaga anan yana tawassuli da imanin sa yana tawassuli da da'arsa wannan shine abin da ya zo daga bayi na kwarai kuma kaga kenan wancan hadisi ma inda ya inganta zaka sa shi ne a wannan layi اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا ممشاي هذا أي كني نتفيها زوا مسلاتي يا أبنجي إنا روقانك دوانا kaga wannan ba zai zama cikin babin da muke magana a kansa ba don haka ko da ya inganta ba a samu hujjar da za a iya kafa hujja da ita ba akan halaccin irin wannan nau'i na tawasuli wanda sunna ba ta zo da shi ba Allah maɗa'ukacin sarki ya bamu dacewa ya ba mu gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wanda yake dan Allah malam da gaske ne manzon Allah ya taɓa aiken jaki kiran sahabi idan haka ne malam wani sahabi ne to ka tambayi wani jaki ne mana <laughs> jaki ya kamata ka sani yayi wallahi ni ba san wannan kisar ba <laughs> ka san ba banki a faɗa a gaya maka ita amma ban san ta ba wallahi a karance dai ban san ta ba ban san sahabin ba ban san jakin ba a taimake da sunan kabilar da ta fara yin maulidi don na manta to ya aka yi da ka sani idan karanta kai ka kowa littafin da karanta ba ka karantawa in a kasar ka ji ka ƙara sin kasar din waɗanda suka fara yin maulidi a tarihi a cikin karni na hudu su ne alfatsuniya ba alfatsuniya ba daular ubaidiyya suna kiran kansu da alfatsuniya shi yasa mukan ambace su da wannan amma ba su da alaka da fatima binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kusa ko ta nesa mutane ne waɗanda suke bin shi'a batsiniya bakar shi'a wanda suke allantar da wasu mutane ba Allah ba sun kafa bakar daula a Masar sun kafa ta al-Maghrib al-Arabi kamar daular Buwayhiya wanda ta yi shekara da shekaru ɗaruruwan shekaru suna gallazawa al'ummar musulmi inda aka gallazawa dukkan wani wanda yake da alaka da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ko da ko alakar ba mai karfi bace suka haramta yin taraddi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kakkaf a fadin duk inda suke mulki baka isa ka kirawo sunan wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam kace radiyallahu anhu ba yanzu nan dan doka zai yi gaba da kai zai awon gaba da kai haka nan suka ta kashe malamai kashe malamai kamar da su yake faɗa a cikin muqaddimar littafin sa tarikhul khulafa tarikhul khulafa ta sun kashe ya kai ya ya haura sama da da malaman sunna dubu dubu hudu a zamanin sama da malamai dubu hudu saboda haka daula ce ta ta'addanci wanda suka yi ta'adda ba kankani ba sai da daular ali saljuk daular salajika su ne suka karya wannan daula ɗin daular saljukiya daula ce ta sunna wanda kuma mutanen taki ne su ne suka karya su waɗannan fatimiyuna ɗin ko kuma al'ubaidiyuna wannan shine sunansu na gaskiya al'ubaidiyuna mabiya wani abu abdullahi abu ubaidillahi abdullahi ابي عبيد الله qaddah lokacin da muka yi doguwar magana akan maulidi duk mun faɗi waɗannan abubuwa kasir uku ne in ka samu duk zaka ji a tarihin abin nan da da littattafan da za ka koma su yi maka wannan bayani har ma da littattafan da za su gaya maka irin yadda da suke yin maulidin a wancan lokaci kamar in ka duba littafin subhul a'sha na al-qalqashandi ya ya kawo har yadda suke yin maulidin amma mutumin da ake cewa sahibu irbil wani sarki adali a irbil irbil can ne cikin mausin a arewacin arewacin iraki cewa shi ya fara karni na shida kamar yadda su ya ambato a cikin littafinsa husnul maqsid wannan magana ba daidai bace kuskure ne wannan shi wannan sarki ya zo ne a karni na shida sai ko waɗancan sun rayu tun karni da hudu kaga kenan bayan wajen shekara ɗari biyu da fara abu shi ya zo ya kwafa don haka ya kwafa ne wajen yan shi'a kuma jahili ne shi wannan sarkin kuma adali ne jahili ne wasu ne jahili zai kawo addini kuma a shi a kai ya halatta in karanta qur'ani ko in yi tasbihi in ce Allah ya kai ladan ga iyayena wannan bai tabbata ba a sunna al'asulu shine dan adam in ya mutu aikin sa yayi illa min salat sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bi alwarin salihin yad'u lahu in ba waɗannan uku ba sai abinda nassi ya zo da shi kamar mutum yayi sadaka wannan nassi ya zo da shi kamar mutum yayi ma wani hajji wannan ma nassi ya zo da shi hujja annal fika thumma an subruma wannan ma nassi ya zo da shi abinda nassi bai zo da shi ba to ba za ka yi kiyasi ba tunda akwai wani wata hujja akwai wani asal guda ɗaya wanda yake nuna hannu in ba an samu togaciya da yawan nassi ba to ra'ayi ko ba zai kawo togaciya a nan ba don haka ba za ka zo yi sallah ka ce sallan nan ka yi ta dan wani ba ko ka yi azumi ka ce wannan azumin akai wa wani ladan sa wannan duk nassi bai zo akan waɗannan ba don haka magana mafi rinjaye ne za a tsaya akan abin da nassi ya zo a kansa abin da nassi bai zo a kansa ba ba za a yi kiyasin sa akan wanda nassi ya zo da shi ba domin wannan masail ne tauqifiya ba ijtihadi baya shiga ciki to ni wannan rubutun na kansa gana karantawa karanta su gaya mana ya rubuta wannan kuma yake shi mutum zai iya mayar da zai iya mayar da lissafin watanni daidai da na saudiya ganin yadda kusan duk shekara ake sabawa a wannan kasar to kasar ku za ka yi kokarin a gyara ba zai yiwu ba ka zauna kawai ka ce ko shi sai ka yi lissafi da abin nan kai ta kai ta kokarin a gyara ta hanyar nuna wa mutane kurakuran da ake yi da kuma irin yadda ya kamata a yi wajen a ga cewa an cimma gyaran abu amma dan magana kurakurai akwai kurakurai game da abin da ya shafi lissafin wata a kasan abu ne wanda duk yadda ka kai ga ga bawa abin kariya wani lokaci sai kayi wa wanda suke yin bore uzuri sai ka musu uzuri dan a Najeriya kamar yanzu bana a duk duniya mu kaɗai muka yi a sallah duk duniya wanda kuma sunnar Allah ɗaya ce ta hudowar rana da faɗuwar ta ɗaya ce sunnatullahi wa lan tajid sunnatihi tabdila sunnar ubangiji ɗaya ce ta hudowar rana da faɗuwar ta ta hudowar wata da faɗuwar ta to ba zai yiwu ba a ce sunnar ubangiji a ko ina tana tafiya bisa tsari ɗaya amma a Najeriya ta kari ta kari ta tafi kuma da wani tsari daban da ubangiji ba haka ya duniyar ba shi yasa lokacin muna karatu wallahi ina tunawa idan muka faɗi wani abu da ya shafi ganin wata a ƙasar malaman ma cewa suke ƙarya muke irin dai kana so kawai kai tambayi wani abu ne wanda babu shi ina tuna Sheikh Muhammad Muhammad Muktar ya sha ƙaryata abu ce a shekara arba'in ƙasar ku ba a yi azumi talatin ba azumi bai cika ba sha'aban bai cika ba sha'aban bai cika ba ramadan bai cika ba zai cika ba zai yi ba wannan ƙarya kake ba ma zai tsaya na baka ansa sha zai ƙarya kake ka tambaya kai tambaya mai ma'ana na taba jin ayi masa wannan tambaya abin da yake kenan ba zai yi ba kuma ga wanda ya karanta yadda abubuwa suke shi yasa za ka ga malamai kamar din sirki abin nan tajuddin sulki afwan cikin littafin sa da yayi na na ganin wata akwai inda yace idan wanda ya juna ganin wata har ya zama ya yi abin da ya sabawa abin da ya tabbata da lissafi aka tabbata ta hanyar lissafi ba zai yiwu ba ana iya sukar tazkiyarsa da wannan duk da cewa malamai sun ce ana tabbatar da wata ne ta hanyar gani amma in ya kawo abin da ba zai yiwu ba a lissafi ya wakana to ana sukar tazkiyarsa adalarsa a ce to kai wannan ba adali bane to ta yiwu a kamar Najeriya gari ƙasa ce mai faɗi musamman inda mu muke tafiya akan gani daya wajen dauka da gani daya wajen ajewa zaka samu a wani gurin binciken shaidu ana tsanantawa kamar yadda na samu shaida a nan Kano ana ana bin abin da tsantsauri akan tsare mutum har ma ya faɗi ta yaya ya ganshi da kusur da ya ganshi ta wani ɓangare ya ganshi don duk wannan abu ne da tilas sai an yi wannan tambayoyin saboda akwai ta inda watan yake huduwa akwai ta inda baya huduwa akwai yadda yake tsayuwar to ta nan akan iya gane wanda kawai kawai dan daru ne dan rikici ne kawai ya zo ka muku rikici musamman ma akwai jita-jita ta wasu jahilan malamai da suke yada wata magana cewa wai duk wanda ya ga wata aka yi azumi da sa to duk wanda ya azumi a wannan shekarar yana da kamasho a wannan ta sa jahilai su kuma su shiga su ai bara shi yayi ƙarya kuma musamman ma ya san cewa 29 din nan ba a wuce shi saboda haka sai ya je kawai da 29 yi sai ya bi layi shi a yi azumi da ganinsa to in wata jihar ana tsanantawa wasu jihohin kuma haka ba a tsanantawa kuma ko ina aka ba labarin aiki ake da ganin ba a ba a cewa ai ta jiha kaza babu wani to kaga dole ne a samu yanzu ga yadda kasar Saudiya suke bin abin za ka yi mamaki suna suna da kwamitoci kuma na alkalai wanda har har majalisar alkalai ta koli gaba ɗaya wanda manyan malamai da a cikin suna cikin kwamitin ganin wata saboda haka in wannan ya ce ya gani sai an je gaban wannan sai an je gaban wannan sai an je gaban wannan kafin a fito a a shelanta wa mutane shi yasa za ga wata shekarar an yi talatin, wata shekarar an yi ashirin da tara, kamar yadda manzo Allah ya ce asharu hakaza wa haka hakaza to mu asharu hakaza saboda haka kokari za a abin nan a yi kokari a gyara ina tunawa akwai shekarar da dan uwa Sheikh Ja'far Mahmud Adam sai ya tutu akan wannan kuma yana da gaskiya aka ba aka kalallame shi dai ya haƙura to felan abubuwan suna tafiya a haka nan gaba in wani yana tutun ba za ka ba za ka matsa masa shi yasa ni ban cika kautatawa ba akan wannan cika kautatawa ba saboda wasu ne suka bata amma da haka in ka kai barna ka bata abu wani kuma ya zo shi ma ya yi tashi barbabiyar kuma dan menene shi zaka matsa masa kuma waɗannan kai shiru ka kyale su haka ko dai a gyara duka ko kuma bar kowa ya yi abin da yake gani ya fi nutsuwa kawai Allah madaukakin sarki ya samu mu dace yayi ce maka babu wannan ba na ce ana faɗar wannan amma ba haka bane ba wai ban san wannan ba wannan shine ma fi shahara shi yasa a dinnan aka yi ba da ansa daya duk da wani ya ya yi jara'a wannan shi ya fi shahara amma kuma in ka tsaya ka kalli maganar ba haka ba ce ba wai na ce ba wannan bane maganar rantsarwa da da me kace sai man ya ci zabe a rantsar da shi a bashi alqur'ani ya rike to ai yawanci kalmomin da ake faɗa ba rantsuwa ba ne ba wai ya rantse da Allah yake cewa ba kawai da ya rike Qur'ani ne shi yasa ai suke cin dukiyar jama'a dan su san ba rantsuwa ce kuma ita amana ko ka rantse ko baka rantse ba in ka ci Allah zai kama ka akai wannan rantsuwar da ita da babu duk ɗaya ne ubangiji ba kyale ka zai yi ba إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ubangiji ya haramta don haka ko ka rantse me sai an jawo ka rantse ai ana rantsuwar kuma suna cinye kuɗin saboda ka sun ma saba dan ya zo ya rantsuwar ba zai hana ci kuɗin ba haka ko ya rantse ko kai ya rantse wannan amana ce a wuyansa kuma ubangiji sai ya tambaye shi akan wannan amanar da aka bashi in ya ci ubangiji sai ya tike shi ya masa wannan tambayoyi me yasa ya ci dukiyar ko bai rantse ba za ka kawai rantsuwa ce ana yin wasu da bible a ce to ku musulmi da ku riƙe qur'ani kawai wani protocol ne amma ba baya canza baya canza wani abu la yuqaddimu wala yu'akhir Muhammad ibn Sa'id yana da sunaye sun fi ɗari saboda saboda saboda barnarsa da haka duk masu son su boye barnarsa sai su sa masa suna daban wani ya kira shi Muhammad ibn Sa'i wani ya kira shi Hisham wani ya kira shi sunaye daban-daban duk kuma mutum ɗaya ne amma abin sunan da ya fi shahara ke da shi ke na Muhammad ibn sa'id al-Kalbi na'am menene wallahi ban ji ba ce, ba kuma ne azumi ne na bakance ba azumi na farilla ba azumi na bakance ka gane ya mutu ya yi bakance zai yi azumi kaza don haka sai a tsaya akan abin da nassi ya zo a da shi nassi ya fassara hadisin cewa azumin ba kance ne ba azumin farko ba azumin ramadan ba shi yasa baka ji na faɗi shi ba malam hudu ba eh, wace hudu ba ce ake wa yara sun haife su akwai tahnik eh. akwai kuma abin da ake faɗa na kiran sallah a hannun kunnen dama iqama a kunnan hagu wanda kuma da hadisan wannan ba su inganta ba haka babu iqama la kunnan la la la a kunnan hagu wala a kunnan dama tahnif kuma wannan tabarruk bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan khususiya ce tashi saboda haka kai wani ya sa wani damino ya sa wa danka wannan ba ya da asali annabi yayi amma abubakar bai yi ba umar bai yi ba usman bai yi ba in albarka ne sun bi ka albarka inda a ce sun fahimci cewa abin kowa ma na iya yi to ya kamata su ma su yi a kai musu ya'ya su yi ta tattaune taune suna samu abin eh kaga ai masa addu'a Allah ya raya sai eh, ya tauna wani abu ya samu masa <laughs> a bakin sa eh. to shikenan mu tsaya nan